amma ba da yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga shugabanmu mu annabi mu Muhammad salawatu rabbi salamu alai da alayensa da sahabbansa tare da sauran masu bin sa har zuwa ranar kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya iya mana da dukkan abin da ba za mu iya ba ma'abota haja da bukatu daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala ya biya wa kowa hajarsa da ta alheri matattu da suka gabata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sanya aljanna ta zama makoma gare su tare da mu baki daya marasa lafiya na musulmi Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ta'ala ya inganta matsaloli da suke damun wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki da agaji daga wajensa subhanahu wata'ala innahu waliyyu zalika wal qadiru alai a yau da muke magana ko in ce yanzu na muke magana rana ce ta goma sha tara a watan rabiu awal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1446 wanda shine rana ta 22 ga watan tara hijira na da eh, miladiyar haihuwar annabi isa in ya inganta shekara 2024 a wani dan tsokaci na zo in yi game da wasu abubuwa da suka faru da siman abbas mijin eh, eh, usaina ilyas kamar waɗanda suke bibiyar kafafen sada zumunta sun ga labarin da dcl ta wallafa wanda take bayyana cewa hedikwatar tsaro ta najeriya ma'ana shugabannin sojoji na najeriya a takaice tunda Christopher Musa shine shugaba ma iya cewa kamar yadda suka bayyana hedikwatar tsaro ta Najeriya ta bayyana cewa babu wanda ya kama da kuma ya tsare Siman Abbas wanda kuma kowa ya ji abin da matarsa ta zo ta faɗa kowa ya ji abin da matarsa ta zo ta faɗa an tsare shi tsawon shekara shida until he run mad har ya zo ya haukace bawan Allah nan daga bisani suka sako bidiyo abin da ya faru so kuma yanzu sun dawo sun ce babu wanda ya tsare ko kuma ya kama siman abbas to abin tambaya shine siman abbas shi ya kama kansa ya kulle kansa idan shi ya kama kansa ya kulle kansa shin a gidan soja dama ana ji ana gani a matsayinka na soja zaka shiga gadroom ka kulle kanka abin duba ne wannan sannan abu na biyu matarsa da take zuwa take ba sa magani a can ɗin a inda aka tsare shi su waye suka tsare shi still dai shi ya tsare kan nasa ko kuma a'a wani ne ya tsare shi idan kuna so ku ce wanda ake zargi ba shi ya tsare shi ba to ku gaya mana wanda ya tsare shi amma magana ku ce wai babu wanda ya tsare shi to yana ina yana ina waye ya tsare shi har wannan tsawon lokacin haba jama'a abin da hausa suke cewa in mafaɗin magana wawa ne bai kamata majinta ya zama wawa ba wato a najeriya na abin da ake so a nuna shi ne in dai kai innocent ne aka maka wani abu an yi wa banza in dai kai innocent ne in aka yi maka abu an yi wa banza idan ka ga an maka abu an ɗauki wani mataki to kai ma wani mutum ne wanda kake za mu kira wanda irin mutanen da suke su ma ta da kayar baya kamar 'yan ta'adda yanzu yau 'yan ta'adda suka fito suka ce za su yi kaza su wara Allah ga gwamnati tana lallashin su ko a gaya musu wata magana wadda dai za ta nuna dai wannan abin bai kamata su yi shi ba kowa yana ganin abin da 'yan ta'adda suke a kasan nan na tabbatar na tabbatar a yau da zan yi bidiyo in zagi mataimakin shugaban kasa. wallahi tallahi ba zan kwana a gidanmu ba in na kwana a gidanmu to ba zan yi sati a gidanmu ba sai an zo an kama ni saboda da tsabar ma'aikatanmu suna da ƙwarewa ta aiki to amma a inda ya kamata a yi aikin kuma ba a nan ake yi ba muna magana ne akan siman siman abbas amma na ɗan kauce ne domin nuna muku wani magana guda ɗaya kuje yanzu a wannan bidiyon bidiyon da na sa muku wannan fa'in ta'adda ne suka shanya kuɗi fa suke nuna wa duniya cewa kasuwa za su je ruwa ya jiƙa kuɗin don haka suka zuba kuɗin suke shan iska don Allah wannan a wace ƙasa ake wannan abin abin da ya kamata jami'an tsaron mu ba shi suke yi ba ba na zargin ƙananan jami'an tsaro manyan nake zargi domin su ƙananu sai abin da aka ɗora musu kamar yadda sojojin zaka ji suna cewa su doka su obey before complain ne duk abin da aka ce ma ka yi sai dai ka yi in ma za ka yi complain sai bayan ka yi wannan abin sannan ka zo ka yi complain din duk da complain din ma ba lallai ya yi. kamar wani wanda yake kirarin ya taso a gidan soja yake bayani ya ce idan soja ya ce ka ce mahaifiyarka karuwa ce to dole ka ce mahaifiyarka karuwa ce so muna magana ne akan manyan sojoji in ka ga an ɗauki wani mataki wanda ya kamata ana jin ƙwarin gwiwa ana alfahari wala akan mutane ne farahula hula in na ce farahula ina nufin innocent mutane yanzu wannan gashi nashi su ne su zo sun mai wannan cin mutuncin amma yanzu ga abin da suka zo suna faɗa wai ba wanda ya tsare shi kawai Najeriya saboda an raina mutane hankali an mai da mutane ma ba su san me suke yi ba ba su san ciwon kansu ba a haka magana za ta zo ta shashance tun da suka fara wannan maganar abin da suke nuna shine ba wani hukunci da za a ɗauka ba in kuna tunanin ma za a ɗauki wani mataki ko kuma za a hukunta wanda ya tsare shi ko kuma za a kore shi ko kuma za a yi masa wani abu wanda ya kamata wallahi ba abin da za a yi tun kafin a zo nan bangaren wallahi ni dama na kadarce a raina ba abin da za a yi ba abin da zai faru wallahi amma inda shi siman abans ne ko dan gashi nan ma abu kalilan yayya je yayi sallah according to abin da matarsa ta faɗa kuma ba su zo sun karyata wannan maganar ba ai ya kamata in za su ce ba a tsare shi ba ya kamata ma su fara zuwa su karyata waccan maganar da aka yi to ba su ma zo sun karyata waccan maganar ba amma saboda an maida mutane shashashu kawai shashashu mutane ba san me suke ba wato a ƙasar nan kawai idan kana so hankalinka kai kwanta shi ne duk wanda ya ma kawai ka masa duk wanda ya ma a ƙasar nan kawai kai masa kawai kai masa kar ka tsaya wata wata saboda wallahi shugabannin mu abin da suka nuna in aka je wajen su ba abin da za su iya yi magana hidai ta ci. a ka'ida wannan tsarewar da aka yi wannan abbas a ka'ida ko ba komai ko ba komai wanda ya tsare shi ya apologize ya nuna wa duniya abin da ba daidai ba ne ko ba za ku hukunta shi ba amma kun zo kun ce ba ma a tsare shi ba kenan shi ya je ya ɗauki kansa ya tsare kansa da kansa haba jama'a akwai abin da ma in wallahi aka faɗa sai ka ga abin ma abin dariya abin ta takaici yanzu wannan magana ta kamata ya kamata a ce wanda ya san me yake ya zo ya faɗi wannan maganar wai ba a tsare shi ba to ba a tsare shi ba yana ina kuma wajen wa matarsa take zuwa take kula da shi take bashi magani kar kuma da mutane ba san me suke ba fatan mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki da agaji a wannan ƙasata ta mu Najeriya kawai shine mafita